Wannan sowa da kuke ji na bayyana matsalolin da ke kewayen kuma dugu yobe fusata da kuma bacewa a jere na hana al'ummar difa da ke bakin tabkin kwantawa lafiya daga cikin waɗannan mutane akwai madu. Shekara uku da suka wuce zuwa biyu kenan duka yawanci ambaliya ake kuma yawanci gidajen da ruwa ya cinye ma akwai wanda har yanzu ba a sake gina ba ka kadanin suka haƙura suka bar wajen. Gidana bakin ruwa yake kuma ina kiwo eh, rabin gidan nawa duka ruwa ya cinye yanzu na rasa ma inda zan ni kiwo. A shekara ta biyu kusan iyalai dubu biyu da suka kunshi mutane fiye da dubu goma sun yi fama da ambaliyar ruwa a da wannan tafki yana da lokuta na janyewa waɗannan shekaru ruwa suna fitowa daga su sauyin yanayi zai zama dalilin wannan al'amari jibrila malam kalla ya zana mana wannan sabon al'amari cunkoson shimfiɗar kogin caji akwai wurare da fiye da shekaru shekara ɗari ba a taɓa ganin ruwa sun zo a wajen ba amma yau suna zuwa canjin yanayi hakika gaskiya ne sauyin yanayi na kawo mugun tasiri ga mutane da ke bakin koma da ke kasa kula da bukatunsu na yau da kullum a ba a da idan ka shuka kaɗan za ka girbi da yawa amma yanzu gaskiya akwai matsala jama'a idan suka yi shuka ya zama masu cila sai sun shuka dawa yanzu matsalar da ke akwai tana da nasaba da canjin yanayi a kusan waɗannan illoli sauyin yanayi na buɗe ƙofa ga mutane da dama da ke kula a yau da bukatunsu na yau da kullum jibrila malam kalla ya yi ƙarin haske akwai jelar ruwa da suka mutu na koma dubu da yanzu ake noman rani a kai wanda ana samun amfani domin cike gibin noman damina a fannin kamun kifi akwai kifaye da ba a taba ganin irin su ba manya manya ina ganin miliyarorin kuɗaɗe ne ake samu yaƙi da al'amari daga inda lahi kamar sauyin yanayi na kasancewa mai wahala duk da haka ana ƙoƙari na wannan al'amari domin yin abu mai amfani ƙwararru sun nuna hanyar da za a bi akwai yiwuwar idan ruwan suka zo yaya jama'a za su yi amfani da su da kiwo da noman rani ni abin da nake gani saboda yanayin abi ta hanyar waɗansu ma'aikatu da ke kula da su